أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka, muna yi muku gaisuwa da fatan alkhairi. Kamar dai yadda aka saba mu muke kawo muku wa'innan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa da sirrika na magani da addu'o'i wanda suke cikin alƙur'ani mai girma. In Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani sabon karatu na Malam Abba. Muna roƙon Allah da ya bamu iko yi amfani da abinda Malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. juma'ati to fa jama'a yau muna yau he yau juma'a to duk mutumin da ya sallan juma'a ya kammala a gurbin sallan juma'a miya tamarratin in dai zaka ce algafaru ɗari ɗari za yi algafaru a gurbin sallan juma'a da har lahu asar yanzu nan zaka ga alaman Allah ya ma gafara sai ya bayyana jiki magayi a jikinka ma sai Allah ya nuna ma alaman ya ma gafara wa bi sirrin bayan wannan kuma akwai sirri lita ga yiri mafin nufusi na jirkitan abin da ke zuciya wata sikinin garabu idan fushi ya dame ka ko wani kwafai to in dai bayan gurbin sallan juma'a kai algahuru ɗari algafaru ɗari to Allah za ka ji wannan fushin ya tafi da wannan ƙaiƙayin zuciyan duk za ka ga ya tafi to wanda yake so Allah ya masa gafara bayan sallan juma'a sai ka yi algafaru ɗari sai kuma alƙaharu za mu yi ga alƙaharu alƙaharu huwa lazi lahul galabatu ta mutu shine sarkin da yana da rinjaye cikakke ala bisa ga zahiri kullu amrin ga duk wani lamari haka yake wa baɗinuhu da baɗansa ta ta ƙari kowa yana ƙarƙashin rinjayen ubangiji kullu duka dukkanin wanda yake saman mai wa kasu ya duke ɓuwansu izahabin hubbu duniya in kana so allah ya tafiyar ma da san duniya zuciyarka wa azamatu ya girmama ma ma su wani duk abin da zai girmama wani Allah min alƙalbi a zuciyanka komai na duniya ya fita ka ji Allah kake so to don sa alqaharu ne za ka yi rinjanen shaidanen zuciyarka za ka rinjaye biya wasan zuciyanka man aksara min zikiri duk mutumin da ya yawaita ambatan za zaka kana lahu zalika za ka ga kafi karfin zuciyanka san lahira ya yi ga zuciyanka nan ba adadi za zaka yawaita yi wada harar lahu asarar nazari yanzu nan alamar nasara zai bayyana gare ka ala adu idan maki ya sa ka a gaba kana so ka samu nasara a kansa to ka danga wuridin alƙaharu in Allah ya da Allah zai ma nasara akan makiyinka ai alƙaharu zaka danga wuridin sa bi qahari adu da gidan jayin maki wa man wanda kuma an amallahu alaihi hajatu wanda wani bukata ya matsu a gare shi ya kulu miya ta marratin in dai wata bukata ce ta matsu a gare ka ka yadda za ka yi to sai kai yi wuridin sa ya haro ya haro ake da fi baiti a gida a fi masjidi ko a masallaci ko a gidanka za ka iya ya haro ɗari idan wani bukata mai tsanani kana so ka ga biyan bukata to ya ƙahara ne sai kai nafila raka'a biyu kai sai gafar ka yi salata na baka ya hailala inda ka yi ya haro ɗari ka gani to Allah ya da bukatan nan sai ka yi nasara a kanta Allah ta mana za ka yi nasara a kan bukatanka ko a gidanka ko a masallaci wai rafa ya dai ka amma akwai tsarin addu'ar in kana yi sai ka daga hannu wai waya wura su ka yaye kanka kanka inda hula ma sai ka cire hulan eh idan ka gama cire hulanka kuma sai kana haka shi da haka ake wurin ka daga hannu kuma inda wani ma mayafi ko rawani ka yaye kanka ya zama ba komai haka to haka za ka yi ya qaharu ya qaharu ya qaharu ka yi ɗari to Allah zai biya bukata amma ba sa hula duk abin da ya lullube kanka ka yaye tun kurkur to sannan kana daga hannun kuma a ɗage haka ka miƙa gaban ka kamar mai addu'a to haka ake wurin dan ya ƙaharan ɗari to Allah ya da wannan buƙatan za a ga kacin masa Allah ya saka da alkhairi alfarman manzon Allah duk irin buƙatar da ya dame ka to haka ake wurin ya ƙaharu ina fata kun fahimta to kowa ya gani ko to in ko za ka yi wurin sa haka to ya ci rasu qala Allahu A ataki Allah zai biya ma ka. wa man sajada ba da salatu ruha wanda kuma yayi sallan wadaha bayan ya gama sallan wadaha in mai sallan wadaha ne ka gama sallan ka na walaha to sai kai gohin ka kasa wa qala wa sab'a marrati bayan wannan bayan sallan walaha ba gohin ka za ka kai ba ya qaharan za ka bada kafa bakwai amma hi sigarsa ya qahar ya qahar haka za ka yi bayan sallan walaha in dai kai kafa bakwai adnahu Allah yanzu Allah zai ma arziki mai neman arziki kuma in dai arziki kake so bayan walaha mm. kana yin ya qaharu bakwai Allah zai ma arziki wanda bukata mai tsanani ya dame shi mm. yayi nafilansa ya astaghfir layi salata na bahaila labunan nan da muke fada ba a sahi muna sahi ne dan abin yayi karfi yawa duk abin da zaka roki Allah kai nafila yafi kyau eh amma ka yi ba ma shikenan to amma kai nafila kai astaghfir lillahi kai salata na kai hailala to kuma in zaka yi wurdin ya kaharin zaka daga hannunka ne haka to za yi ɗari in ba sallan warha ba to kowace irin bukata ce in Allah ya da Allah zai biya ma naka ne bukatan ko wani ne ya sa ka, to kun ji yadda ake wuridansa ina fata an fahimta Allah ya saka da alkhairi sai kuma alwahabu shi ko alwahabun nan kasirul hibbati sarki ne mai yawan kyauta da'imul adiyati madawamin ba da kyauta li kasarati nimati saboda yawan ni'ima wa kasiyatu kaga keban alwahabu din nan husulun gina yanzu mai wuridan alwahabu zai sadu da wadata wal qabulu da karba wal hibbati da kyauta wal ijlali da girmama li zikri ga mai wurdin sa wa man dawama alai fi sujudihi duk mutumin da ya dawama da yin sa a sajadarsa salatu ruwa a sallan walaha bayan kayan sajada kake yin alwahabu kana lahu zalika yanzu Allah zai ma arziki wa yadhkuru ma ismul karim wani yayin ana gama da alwahabu alkarim ko kuma ana gama da zidduli alwahabu zidduli in kana neman albarka ne fil mali da dukiya kana so Allah ya baka dukiya to alwahabu zidduli haka ake wurdi wa gairihi da waninsa wa kazalika ma ismu al-kafi ko ka ce alwahabu in albarka kake so fi kulli shay'in kowane abu ya albarka yi wannan ba faɗa da dansa ba shi dai alwahabu. Bayan sai sajada abin da ya sawaka kai ba da adadi sai arrazaku kuma arrazaku kalikun khaliqul arzaki shine sarki mai halittar arziki mudiya sarkin da ya bake ba da arziki wakila wani kaulin mumiddu kullu ka'ini Shi ne mai ƙara da duk wani abu ce, bi ma ya hafazu bihi da abin da zai kiyayi da hi suratu wa suransa wa ma datuhu aifa amma da azisam mai kare da jiki al'agaziyati wajen ba da abincin wal uquli da hankali, bil ulumi da ilmai wal fahimu da fahimta wal arwahu mai ƙara da rayuka bi tajaliyati da tajalli summa kazalika nan kasiyatu hi ar yadda ake da hin lisiyata rizigi idan kana so Allah ya ma yalwan arziki arzikin ka ya yalwaya ya karawa ana karanta arzaku ne lizalika ga wannan qabla salatul fajr shi kuma arzaku kafin sallan alfajr fi kullu nahiyatin min nawahil bait kowanne daga na inda kaga daidai alfajr yayi kafin ka yi sallan asubahi ahira goma zaka toba yabda bil yamin fara da bangaren dama min nahiyatil qibla daga bangaren alqibla wa ha kullu nahiyatin kana bin kowane nahiya in amkana in zai yoyo to haka za ka dangaye in dai kana so Allah ya ma arziki kafin sallan alfajir sai ka tofa arzaku arrazaku tab arzaku tab sai ka tofa kudu goma ka tofa yamma goma ka tofa arewa goma ka tofa gabar goma to yanzu Allah zai ma arziki zai zo da arzikin gidanka eh duk wanda yake son Allah ya masa arziki arzaku ne kafin sallan alfajir gabar ka tofa goma kudu ka tofa goma arewa ka yamma ka tofa goma arewa ka tofa goma sai ka fara da gabar ko ka fara da gabar ko ka fara da kudu in ka fara da gabar kuma ya fi ka tofa gabar a razaku goma a gidanka nan ma kudu a razaku goma yamma a razaku goma arewa a razaku goma to gaskiya Allah zai ma rufin asiri kun ga ya fi sauki shi ma kafa arba'in ne ko eh haka zaka dangaye wa man dawoma alaihi qayyata hajatu duk wanda ya dawoma da wannan goma goma bai daina ba Allah zai biya bukatansa inda na maluki gun sarakuna kaji dai wa wulatul amri da kuma manyan sarakuna yin aratu zalika idan kana nufin haka faqi muqabilatul madalubi ka tsaya matsayin mai nema wa qara saba ayra marrati idan kuma kana so wani ya biya ma bukata ne yanzu ya baka to sai ka tsaya kai irin zaman tsayi wannan na saranda kaman mai neman abu haka ka ba da gaban ka gabar in ka ba da gaban ka gabar kurin shi sai ka daga hannun ka arzaku arzaku arzaku za ka yi sha bakwai ka je gurin wanda kake so ya baka ka gani Allah ya da Allah zai kwato ya baka wa man tala ihri na yoma ala riki duk mutumin da bai karya ba gari ya waye bayan kai sallah su ba ba karya ba hmm. kai arrazaqu kafa goma ka je kwana ahirin razaka zinan ya mu min gawamisi yanzu nan Allah zai baka fahimtar ilimi wanda ba kowa ne zai gane ba hmm. idan ilimi kake so ka fahimci abu baka so wani ya sani to bayan sallah su ba arrazaqu zaka danga yi kafa goma ba za ka fasa ba kuma sai ka je kwana ashirin wa man kara ba da salatul juma'a duk wanda ya karanta bayan sallan juma'a ana yin sallan juma'a kamar yau kai arrazzaqu miyata rati. lil mazajuni idan wani dan wanka yana kurkuku ko wani naka yana kurkuku to bayan sallan juma'a kai arrazzaqu dari Allah zai fidda shi eh duk wanda yake kurkuku an kama shi to kuma abin ya shafe ka to bayan sallan juma'a kai arrazzaqu dari saraha Allah zai kubutar da shi idan marar lafiya ne shi ne a karan kansa ko wani zai masa bayan sallan juma'a in ya arzaku ɗari ko kai masa ko yayi Allah zai bayi lafiya <clears throat> wa yi murayiku haka wanda yana cikin kunci yana neman mafita to bayan sallan juma'a yayi arzaku ɗari to insha Allah Allah zai masa arziki sai kuma alfatahu alfatahu din nan huwal hakim shine sarki mai hukunci baina ibadihi tsakanin bayinsa wai yuqalu ana faɗa alfatau ala hakim mai hukunci bayyana lakasamaini tsakanin masu rigima guda biyu iza fasala huma yayin da ya raba tsakaninsu wai ƙalu ana faɗa lila hakimi ga hakimi a ce alfatu mai hukunci wakila wani kaulin huwa abuwa yabtau riziki shi ne sarki mai buɗe kofofin arziki wa rahamata da rahama li ibadihi alamu guliku alaihim wanda zai kulle musu min daga arzikinsu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ma yabta wallahu nasi min rahmati idan Allah ya bude mutane rahama fala mu la ba mai rikewa Waƙila wani kauli ma'ana wa ma'anansa annasir annasir shine alfatihu din Waƙila wani kaulin huwa al-munfarilu mai bibitawa ne bi zahar al-khair da bayyana da alkhair wasu ya da yalwa ala israr da yiki a gurbin kunci al'ingilaɓu babul arwahi wajen kulle ƙofofin rayuka wal shibahi da kaman fil umuri da nawiyatu daga al'amari na duniya wal ukuriyatu da na lahira shi ko yanda ake don alfata ta yassar al'umuri idan al'amara kana so ya sauwaƙa gare ka to wuridin alfatahu ake yi watan wurin kalbi idan zuciyanka tana so ta haske wuridin alfatahu ake watamkin da tabbata min asbabul fatahi idan mutum yana son ƙofofi na buɗe faman ƙara'ahu duk wanda ya karanci wuridin alfata isri a gurbin wato gurbin salatul fajr in dai bayan kayan sallan alfajar kana gama yin sallan ka na alfajar i dai wa saba'ina marratin to saba'in da ɗaya ke wuridin alfata wayad'u u nan ne gurbin wayad'u ala sadari hannunka yana kirjinka ɗahara kalbahu yanzu Allah zai tsarkake zuci bayan sallah asuba sai ka ɗau hannun haka sai ka ɗora a ƙirjinka haka kaga ka ɗora hannunka a ƙirjinka ko ka yi haka to sai ka dinga alfata alfata alfata alfata alfata in ka yi haka hannunka ɗaya yana ƙirji za ka yi don alfatawo sau saba'in da ɗaya bayan sallan asuba <clears throat> in ka yi sallan asuba ka gama to sai ka ɗora hannunka na dama a ƙirji to sai ka dinga cewa alfatawo alfatawo alfatawo sai ka yi saba'in da ɗaya to da hara kalabahu duk wani gillu da wani makirci a zuciyanka za ka ji fiyas Allah ya wanke zuciyanka wata ya sarar umur al'amuranka duk zai sauwaka sannan kuma wabi ta sirri riziki in kana so Allah ya yalwata maka arziki yanzu nan kana so ka yi arziki ba da bata lokaci ba to hannunka na dama za ka ɗora ƙirjinka sai ka yi bayan sallan asuba ka yi alfatahu saba'in da ɗaya to Allah zai ma arziki in kana so Allah ya wanke zuciyanka dai hakan za ka yi in kana so Allah ya baka arziki to ka dora hannunka na dama sai kai wuridinsa saba'in da ɗaya Allah zai ma arziki kowane fanni za a iya arziki na arziki da yi za a iya yi don wanke zuciya kowa ya ji ko don haka ake wuridin albata sai al'alimu kuma za mu shiga al'alimu al'alimu din nan wal'alimu man kama bihil ilim wanda aka sufata da sufata ta ilimi wa huwa sufatul ma'anawiyya sufa ce ta ma'anawiyya muta'alliqun yayi ta'allaki da ma'lumati ilman Allah wajibatin wajibi wa ja'izatan da ja'izi wa mustahilatan da mustahil fa huwa ta'ala hi Allah ya alamu zatu shine masani ga zatin wa sifatu hiya yasan yadda sifarsa yake wa asma'uhu da sa wa ya alamu ma kana Allah ya san abin da ya kasance wa ma la yakunu da abin da bai kasance ba min ja'iziyati na abin da yake ja'izi wa annahu law kana kaifa kana da abin zai kasance yaya zai kasance yaya ya kasance Allah ya sani wa ya alamul mustahili Allah ya san abin da yake korar min haisu istihalatu yayin da ya kore wanti fa wanda korewa kaunu kasancewansa wa ma ya tarattabu alai da abin da zai shirya gare an laukana qauluhu ta'ala kaman fadan Allah da yace laukana bihi ma alihatun illa la la fasadata wa yadda ake wuridin al'alimu kuma al'alimu ana yin sa ne tahsilil ilimi idan kana so Allah ya baka ilimi wal ma'rifatu kuma ayi abu ka ji ka san abu faman lazimahu duk wanda ya lazamta da karanta al'alimu a raba hullahu yanzu zai san Allah haƙa ma'arifati gaskiyar sanin Allah ala waje lazi ya liƙo a fuskar da ya dace san Allah wa man da wama ala miyata min ya duk wanda ya dage da karanta ɗari ya alimul gaibi wa shahada isru kullu faridati a gurbin kullum farilla ka ce ya alimul gaibi wa shahada iyanan ya alimul gaibi wa shahada in kai sallan farilla da za ka yi ɗari sara sahibul kashaful imani yanzu Allah zai ma kashafi al'imani na ban gaskiya to kuma an wurin ne al'alimu al'alimu ɗari ake yi a gurbin sallan farilla idan kana so Allah ya ma kashafi to sai ka haɗa da ya alimu gaibi wa shahada mm. to kuma sai Allah ya ma kashafi alƙabiru sai alƙabiru kuma allazi yumsiqur rizika sarkin da yake rike arziki an ibadihi ga bayinsa biludufi da tausasawansa wai ke mata da hikimansa fahuwar murayi mai kuntatawa alaman sha ga wanda ya su, ma sha irin yadda ya su, kaifa sha a yaya ya su, wa mace sha a lokacin da ya su, wa huwa ne sarkin da ya qabilul arwa yana damƙe rayuka minal al yi da kamanni ilal mamati zuwa ga mutuwa wa ya tuke buwansa kabar wato nuzi ne damƙar rayuka wal arwahu da rayuka wal ajsamu da jikunkuna hata hadda haƙon na gaskiya ana man ka taba hu duk mutumin da ya rubuta yi arba'ina yawman rana arba'in ala arba'ina lukumatin akan loma arba'in mina lukubuzi na gurasa lam ya hisu alamar juyi ba zai ji raɗaɗin yunwa ba idan kana so Allah ya raba ka da yunwa to sai ka nemi loma arba'in na gurasa e loma arba'in na gurasa sai ka rubuta kowane loma ɗaya alƙabiru alƙabiru alƙabiru to sai ka ajiye gurasa kullum ka cinye ɗaya kullum ka cinye ɗaya in ka je kwana arba'in nan gaba ba ruwanka da yunwa in ka kana cin abinci sai dai dan marmari amma yunwa bai sai ma tilas ko ya dame ka ba wanda shi ne maganin yunwa yawwa to yanzu kaga mu kuma yadda za ka yi kenan sai ka nemi gurasa gurasan yana samuwa kamar guda arba'in aiko to kowane gurasa ɗaya ba sai mu da yake dama ba sai abin nan ba sai ka nemi gurasa ɗaya kowane gurasa ɗaya ka rubuta alƙabiru ka nemi gurasa arba'in su bushe garin allah waye ba karya ba ka karya da gurasa ɗaya goma ka karya da gurasa ɗaya ka je kwana arba'in allah ya da yunwa bai sai ya tasiri a jikinka ba wane yi allah ne zai danke yunwan in zai tama ka sai allah ya kama maka shi kun ji yadda ake yi eh, wa Manta lahu duk mutumin da kuma ya rike alƙa ya karanci alƙabilu dubu bin ya ta haɓasa zalimi da ya rike a zalimi alif au gairi koninsa lam ya kadir alaihi fi tilkan lailaci alzalimi ba da iko a wannan daren ya cuce ka wala fi zalika yawma ko a wannan wuni walau fa alama ko da duk abin da zai yi zai yi in dai kana so Allah ya rike ma azzalimi to alqabiri zaka yi wurdin sa dubu ɗaya ka kyale shi wa miya ta minu ko ɗari lailatul juma'ati a daren juma'a to wa dilil qurbi yana bayuwa saboda soyayya in kai alqabiri ɗari ranar juma'a to za ka samu kusanci min Allah daga Allah wa man dawama alaihi da mutum zai dawama da karanta alqabiru alqabiru alqabirin nan ka yawaita yin sa to ina ga ya ma fa in kana so ka gwada hi ga gurin gwaji an kawo lan an ya bisa duyura fil jawi la fa'ala in tsuntsu zai fice ce alqabiru tuf sai kaga ya tsaya guri dai ba zai iya gaba ba ko jirgin sama yana tafiya in dai kai wurin alqabiru da yawa in ka toba wallahi zai biya. eh ba zai iya gaba ba sai dai kuma ka sake wasu sai Allah ya sake shi eh, duk abin da yake tafiya za ka tsaye da shi alƙabiri ne to malami ya yi wuridin safa kamar miliyan ɗaya wata ran a wani mota an walakanta ka alaga ta malam kai ba za ka hau ba ni din eh to alƙabiru tuf ai sai dai baka nike zai ya sun ce ko a ah, to sai dai a yanka yi a kai ma yanka yanka mota ba zai tashi ba wallahi Eh, ya za ka dage kai wurdinsa ka yi ga ka yi wurdinsa kamar miliyan ɗaya da alƙabilin ya ratsa ka daga tsuntsu za ka fara gwadawa yana tafiya sararin samaniya to ba inda ya tsaya nan gaba kuma komai allah zai tsayar maka komai to kaji alƙabiru kenan fil jawi la fa'ala a sararin saman ka tofa tsuntsu zai tsaya can ran da kai wurdin kai wurdin ka kai wannan manzala gwada dai ka gani kaga tsuntsu ya tsaya wani jirgin sama yana tafiya ya tsaya to ka ɓoye sirrinka sai mutane sun hana kai shiga mota ko wani abu ko jirgin ruwa shi jirgin ruwan ya fi komai sauki ya ka tsaye da mutum a ruwa ina zai je ai gwara ma saman ko a faɗo ko to kaji wannan yadda ake alƙabiri kenan da shi albasidu sai kuma albasidu allazi yafsidu rizqa shine sarkin da yake shimfida arziki li ibadihi ga bayinsa wa alam alim yana yalwata musu bijudi da kyautansa wa rahmati da tasa rahama wakila wani kaulin alladhi shirin arwah sarkin da yake daidaita rayuka nan ne ko yawwa ai halahu a halin alhayatu rayuwa fil ajsadi a jikin kuna fa huwa ta'ala Allah jami'un baina ladai ya tara tsakanin kyauta wal ma'u da hanawa wal hayatu da rayuwa wal mautu da mutuwa yadda ake wurdan albasidihi kuma fi kulli shay'in a kowane abu khususan ake bai arzuwa arziki ma fi isri yawwa ana karanta fi zikri isri salatu ruha a gurbin sallan walaha sai ka yi albasido ashara ɗari ake goma ake yi in ka yi sallan ka na walaha sai ka yi albasido albasido albasido goma kana da zalika wa man zakarahu rabi'an yadai amma in za ka yi wurin albasidin ka daga ka sama ila ina ni sama ka daga sama hannun naka haka in kai wurin albasido goma suma masabihi ma wajahu wato sai ka shafa fafkan ka haka to fata Allahu lahu babul gina yanzu Allah zai bude ma kofan arziki eh kana wani aiki an sauke ka ko kuma kana neman wani aiki ka rasa ko wannan yace zai dauke ka aiki ko kuma kana zaune dai irin dai yadda zaka yi ga wani sana'a ne ka rasa abin da zaka yi to an kai sallan wala haka yi albasidu goma ka shafa yanzu nan zaka ji an ce an neme ka wani aiki yanzu Allah zai bude ma hanya ko zaka ji an ce wani ai kai aiki ne ma aiki kaza da za a yi za a baka to idan mutum yana zaune ba shi da aikin yi to bayan sallan walaha yake wuridin albasidu goma ya daga hannun ya shafa fuskarsa to Allah ya da yanzu Allah zai nema masa mafita arrafi'u sai kuma arrafi'u allazi yarfa'u awliya'ahu sarkin da yake ɗaukaka waliyansa Wai izuhum yana buwaye da su rafa wal mu'minina yana ɗaukaka mu'mine bi nasar da nasar wai rafa Allah yana ɗaukaka man sha wanda ya su ila rutubati zuwa ga daraja fauka rutubati fiye da darajarsa yadda ake yi da hi kuma al'amnu min zulmati ita arabi ana yin ta ne arrabiyu ana yin sa ne saboda wato barin yawa amincewa ga barin zalunci wal mutar maridu da masu tsauran kai ya qara'u lidhalika dalilu wana karantawa saba'ina marrati marra saba'in ake yi wa man qala duk mutumin da yace ya rabiu miyata sau ɗari wa arba'ina da arba'in fi yawmil isnin ranar litinin aw fi Lailata juma'a ce ko a daren juma'a ba da na magaribi bayan magariba au ba da isha ko a bayan isha kanan lahu haibatan to in dai mutum yayi wannan mutum zai zama mai kwarjini bainal kalaiki tsakanin halittu wala ya kahu yawwa wala ya kahu ba zai ji tsoron komai ba illa min layi ta'ala sai dai in abu zai zo masa daga Allah eh, wa qira'atuhu akir layli miyata in a karhen dare ne zaka yi can wajen uku na dare dari ma an kai ya wadata ta gani wata rufa wani kadari Allah zai daga darajanka to yi alƙabiru ana so a yi ɗari da arrabiu ɗari da arba'in ake yin sa ranar litinin ko daren juma'a ana yin sa don Allah ya ƙara mutum izza da buwaya mutum ya samu kwarjini sai almu'izzu huwal mudi ne mai bayarwa al'izzatu liman a ga wanda ya so min ibadi daga bayinsa wakila wani kaulin huwa ja'il shi shine sarki mai sanya wani abu kamilan a cike marguban biya abin kwaɗe daga cikinsa yadda ake wuridi da almu'izu wato ana yin sa ne husulul itizazu samun buwaya hmm. wala haibatu da kwarji fi da karki a zuciyan halitta faman a duk wanda ya karanci almu'izu ba da sallatar magarbi bayan sallar magarba lailatul isnin a daren litinin ko lailatul juma'a ko a daren juma'a arba'in marratin in dai ka yi arba'in ko a daren litinin ko a daren juma'a in dai za ka yi izu arba'in hmm. askanan lahu fi kulubir kaibi Allah zai jefa wa zuciyar mutane kwarjininka idan kana so ka zama mai kwarjini a zukatan mutane ko yi ko a yi maka ranar daren litinin ne ko daren juma'a za ka yi wuridin izu arba'in shikenan sai ka yi sadaka ko ka yi sau ɗaya ko ka maimaita sau biyu ko sau uku in dai ka yi izu arba'in daren litinin ko daren juma'a Ton Allah ya da Allah zai jefa kwarjininka a zuciyar mutane almuzillu kuma alqahiru mai rinjaye ne liman ya sha'u ga wanda ya zo min kalgi daga halittansa bi zilalihi law Allah ya kaskantar da wanda ya so waja'alahu shehu ya sanya wani abu na kisan ragagge marbubun abun kwadai yadda ake wuri da al'amnu min zulmi shi ma almuzillu ana yi ne amincewa ga barin zalunci wal ja'iri da mutumin da yake ja'iri ya karawa ana karanta almuzillu kamsa wa saba'ina marratin saba'in da biyar sun maye da u bayan kayan saba'in da biyar kuma sai kai wurdi fi sujudi a sujudanka fa inna hu ya takallasu mihini hini a take Allah zai tsere da kai ga wannan azzalimin wa hadha huwa sawa'un azzalimu azzalimi ya ko ma hasada ausubun ko zakuna ko wani wannan duk lokacin da kai na bulbulinka ka kammala to bayan kayi sujada bayan kayi shikenan sai kayi sujada bayan kayi wuraren naka wato a sujadan ka sai ka roƙi Allah sai ka sa goyin ka ƙasa almuzillu almuzillu sau saba'in da biyar sai ka roƙi Allah buƙatan ka kaɗa kai kai addu'a to in Allah ya da duk wanda zai cuce ka Allah zai ga tsakanin ku da shi a samiu albasir sai wannan sunaye guda biyu siffata ne sibobi ne guda biyu yanka shi wa ma kullu shi da su Allah yake yaye komai in ki shafan yayewa tamman cikakke abin da ya zo a kamus as-samiu al-musmiu Walbasiru basiru to yadda ake wuridi da Asamiu dinnan din nan ijabatu du'a ya amsa addu'a man qara yawmal kamis ranan alhamis duk wanda ya karanci al ba da salatu ruha bayan sallan walaha kam samiya ta marratin 500 kana mujabu da'awati to gaskiya wannan mutumin in yi addu'a Allah zai amsa in kana so ka yi addu'a Allah ya amsa ranan alhamis bayan kayan sallan walaha to kai wuridan Asamiu kafa 500 ran alamar kuma abin da ya ka kai sadaka to in dai kai addu'a Allah zai karba addu'anka wa man kasara minhu shek nan ne ko duk mutumin da ya yawaita yin sa haila yau shafa Allah zai warkar da jinsa min saqal sam'i daga nauyin ji wa kasiyatu albasiru hi kuntina as-sami'u sai albasiru wajudu tawbiqu hi kuma albasiru ana yin sa ne dan samun muwafaqa faman qara'ahu qabla salatul jumu'ah in ka je masallacin juma'a kafin ka yi sallan juma'a sai ka karanci albasiru miya ta maratin ɗari to fata Allah basir yanzu Allah zai ma buɗin basira in kana so Allah ya baka basira kafin sallan juma'a in ka je masallacin sai ka yi albasiru ɗari wa hu? kuma Allah zai baka dace lisali da ƙauli za ka dinga magana kyakkyawa wanda Allah yake so wala amalu da aiki man duk wanda ya karanci albasiru miya ta maratin ɗari bai na rakatai alfajari tsakanin rakatan alfajari wa sallatu subhi da sallan asuba yau mal juma'ati yau ne yanzu sai sati mai zuwa za ku yi kuma wancan na juma'a daban wannan kuma kana so daga yin alfajir kafin sallan asuba na ranar juma'a to in dai kai albasiru ɗari kasahu Allah ta'ala yanzu bil inayati yanzu nan Allah zai keɓe ka da taimako wa man qasar minhu shafa'u lahu basaruhu kuma duk wanda ya matsa da Allah zai warkar da ganinsa miro in kana gani garara garara kana so idanunka ya zama garau ka kalla garau to in ka yi sallan alfajir kafin sallan asuba ka yi albasiru ɗari in Allah ya da za ga idan ka ya waye tarwai duk garara garara Allah zai ɗauke maka shi bayansa kuma sai alhakim alhakim huwa allazi yafsilu shine gwani sarkin da yake raba hukunci bayyana makalukati tsakanin ababen